Kwamitin larwan kuɗi shine babban koti da ke da yaunin lauran kuɗaɗen lissafe-lissafen kuɗin ƙasa shine jujin ajiyar kuɗin gwamnati na harabobin hukumomin gwamnati na kamfunan da masana'antun gwamnati. Kundin tsarin mulki ya tana da dokokin da yake dogara a kansu. Can da zaure ne na girka kyakkyawan halayen kasafin kuɗi da ke rataye a babban kotun koli. Bayan fasarta babban kotun koli sai aka ƙirƙiro wannan kotun larwan kuɗi. Zai zamanto masanan lissafin kuɗi an girka su a can don kyakkyawar lissafin zahi na shiga da fitar kuɗaɗe. Kundin tsarin mulki ya tanada shi tamkar wani koti na daban da zai kula da kanas da batun ajiyar kuɗaɗen ƙasa. Akwai wata doka da ta fayyace kumshin ma'aikatansa da kuma yadda zai gudanar da aikinsa. Ya ne wanga koti ke gudanar da aikinsa? Akwai shugaba na harko, akwai kuma shugabannin zaruruka, akwai shugaban da ke kula da duk abubuwan da ya dangantu da lissahin lissahin kuɗin ƙasa, akwai shugaban da ke kula da lissahin kuɗaɗen masana'antun gwamnati da harawa harabobin hukumomin gwamnati akwai guda kuma da ke kula da duk abubuwan da suka dangantu da wallafa dukiyoyin jam'iyyun siyasa harabar karbar takardu barke inda ke da babban alkali guda da sauran mambobin harabar akwai kuma manyan lauyoyi waɗanda tare da babban alkalin harabar ne ke diba harkokin da ke shigowa zauren lauran lissahi lissahin kuɗin da kuma abin da ake cema graf a wani fanni kotu yake da hurumi wuraren da kotu ke da hurumi tun durkun ajiya na kuɗaɗe dukkan jami'an kula da kuɗaɗe na gwamnati cewa da harabobi daban-daban na ministoci a ƙarshen shekara na kasahin kuɗi lissahin da suka yi sai ya biyo ta kan kotun lauran kuɗi haka zalika da lissahin da jami'an lissafin kuɗaɗe na kananan hukumomi suka yi cewa da meri da kamfanin gwamnati da masana'antun ƙasa da makamanta wannan kotu ke shari'a dukkan wa'annan fuskokin kotun yana yin shari'a kan ajiyar kuɗaɗen jam'iyyun siyasa da irin zubin da suka wa farfaganda akwai kuma sanarwar dukiyar shugaban ƙasa har zuwa ministoci da manyan jami'an ma'aikatan gwamnati to an daidai ne sai a yi takardar da ake cema ma cewa da ba wata miskila a kai an kuma da akwai kotun sai ya yi kuma ya nemi a daidaita an dai babu da ciki an kuma akwai da ciki da kuɗi babban alkali zai shigar da bibiyar shari'a don ko doka ta tilasawa kotun lauran kuɗi na ya yi rahoto kowace shekara ya kuma ba da shawarwari zuwa ga shugaban ƙasa firaminista shugaban majalisar dokoki don doka ta ce rahoton ya wajaba ba kotun ya wallafa shi ta kafofin labarai انا يا